Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkama da asuba da fatan an waye gari lafiya suna na Sarfil Hashin Gumel. Tare da babaya ko mai da sauran abokan aiki muke kamu wannan shirin na yau ranar Alhamis 29 ga watan Oktoba na shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. To sarfilu shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa manema labarai a jiya laraba cewa ƙuri'un da yake samu a jihohin da ake kira filin daga sun haura manyan binciken jin ra'ayi da ke nuna tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden na kasashe a wata sabuwa kuma yayin da ake ci gaba da yakin neman zaben shugaban kasa a amurka shugaba donald trump ya bankaɗo wasu sakonnin imel da ba a tantance ba da ake zargi na ɗan joe biden dan takarar democrat da zummar ba da mamaki a wannan watan oktoba lamarin da ka iya sauya batun takarar baki ɗaya an kuma kwantar da shugaban kasar algeria abdulmajid tebon a asibitin soji na naja bayan da aka tabbatar da ya kamu da covid-19 kanin labarin kenan aka saurara to a cikin shirin za a ji cewa shugaba muhammadu buhari na najeriya ya yaba wa matasan jihar borno game da yadda suka guji shiga wannan zanga-zanga da kin jinin jami'an 'yan sandan sas da ta kai ga wawushe dukiyan al'umma da na gwamnati a jihar dosar jamhuriyar nijar kuwa 'yan sanda ne suka kame wasu masu kashe 'yan taɓa suna kwace musu babura mun zo nan bakin kumsariya tunda an jima muna ji ana kwacen moto-moto ana tare ana an shi moto ana kashe mutane bisa moto a doke mashin su a tare kamar da aka saba duk shekara a yau take ranar bikin maulidi sai dai za ku ji wasu jihohi sun hana gangamin da aka saba yi haka kuma muna tafi da shirin domin iyali da giras alheri abdu za ta kawo mana amma yanzu sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makiri shugaban amurka donald trump ya faɗa wa manema labarai a jiya laraba cewa ƙuri'un da yake samu a jihohin da ake kira filin daga sun haura manyan bincike na jin ra'ayi da ke nuna tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden na kasa adadin ƙuri'un jin ra'ayin suna da kyau amma baka ganin adadin ƙuri'un na ainihi in ji trump a lokacin da yake jawabi a otal sa a las vegas kafin ya tashi zuwa arizona domin gudanar da tarukan kamfen guda biyu kuri'un jin ra'ayi na ƙasa suna nuni da Joe Biden na gaba da Trump da kashi bakwai ko takwas a cikin ɗari, amma adadin na raguwa zuwa rabin ratar a jihohin da ake kwatanta su da filin daga, waɗanda ake ganin za su samar da ƙuri'un wakilai masu zaben shugaban ƙasa. Binciken da ya nuna Trump yana bayan Biden, Trump ya musanta cewa waɗannan kuri'u ne na danne gaskiya, kuma tamkar gudunmuwa ce ga yakin neman zaben Democrats. a hali da ake ciki kuma yayin da ake ci gaba da yakin neman zaben shugaban kasa amurka shugaba donald trump ya bankaɗo wasu sakonni imel da ba a tantance ba da ake zargi na dan joe biden dan takarar democrat ne da zimmar ba da mamaki a watan oktoba lamarin da ka iya sauya batun takarar baki daya lauyan trump rudy giuliani shi ban bankaɗo sakonnin da ba a tantance ba da ake ganin an ɗauko su ne daga kwamfutan tafi da gidanka na ɗan Joe Biden da ake kira Hunter Biden. Mamban hukumar daraktocin kamfanin makamashi na Burisma mallakar wani ɗan kasuwan Ukraine a lokacin da mahaifinsa ke mataimakin shugaban ƙasa Obama kane yake kula da dangantakar Amurka da Ukraine. wani sakon da ake zargi ɗaya daga cikin imel ɗin shekarar 2014 ne daga vadim pozaski mai bada shawara ga kamfanin na burisma pozaski ya gode wa hanta biden da ya shirya ganawa da mataimakin shugaban ƙasa abokan adawan biden suna ganin wannan a matsayin kwakwarar hujjar cewa iyalan biden sun samu amfanin makudan kuɗi daga burisma da aka bashi dama da kuma kulawar da ya dace daga mataimakin shugaban ƙasa tsohon mataimakin shugaban kasar ya musanta aikata rashawa yana mai cewa babu wata ganawa tsakanin shi da pozaski kana yana kiran sa ido da kwamitin yakin neman zaben trump ya yi akan harkar kasuwancin ɗansa da yunkurin dagula al'amura an kwantar da shugaban kasar algeria abdulmajid tebun a asibitin soji na naja bayan da aka tabbatar da ya kamu da covid-19 kwantar da shugaban asibiti na zuwa ne kwanaki kalilan kafin zaben raba gaddama a ranar 1 ga watan nuwamba a kan sabon kundin tsarin mulkin kasar da zai baiwa shugaban kasa karin iko rashin lafiyar tebon ya zo ne a bahagun lokaci ga kasar yayin da mutanen algeria ke shirin kada kuri'ar raba gaddama a ranar lahadi da aka ce zai kara wa shugaban kasa iko kane takaita wa'adin shugaban kasa zuwa wa'adin shekaru biyar sau biyu Firaminista Abdul Abdulaziz Jiraj da ya sanar da batun kwantar da shugaban asibitin domin samun kulawa ta musamman yana gudanar da gangami a faɗin ƙasar a cikin wannan lokaci yana kira ga 'yan Algeria su tabbatar da kundin tsarin mulkin ƙasar a zaben raba gaddama a ranar 1 ga watan Nuwamba. Dustur 2020 laysa qati'a ma al-madi al-majid ya ce kundin tsarin mulkin na shekarar 2020 da za a kada kuri'a a kai ba an gurgunta mulkin shugaba tebon ba ne amma an gurgunta ayyukan cin hanci da rashawa ne na wasu shugabanni da suka aikata rashawa a baya To an jima kaɗan baba zai sake dawowa da ci gaban labaran. shugaba muhammadu buhari na najeriya ya yaba matasan jihar borno kan yadda suka ki shiga zanga-zangar kin jinin jami'an 'yan sandan sas da har ta kai ga wawashe dukiyar al'umma da mata gwamnati daga maiduguri haruna dauda biyu ya haɗo mana da wannan rahoton shugaba muhammadu buhari na najeriya ya yaba wa matasan jihar borno game da yadda suka guji shiga wannan zanga-zanga da kin jinin jami'an 'yan sandan sas da ta kai ga wawushe dukiyan al'umma da na gwamnati ministan ma'aikatar harkokin noma na tarayyar najeriya ne da ya bayyana hakan a wani taron da ya gudana kan harkokin tsaro da shugabannin Addini, da shugabannin al'umma da kuma shugabannin gwamnatin jihar borno ministan ma'aikatar harkokin gonan honorable mustapha baba shehuri ya kara da cewa to maintain that peaceful conduct, brotherhood, and popular harmony so that the state is... Zan ci gaba da baku shawara, ku ci gaba da gudanar da zaman lafiya da yan wantaka tsakanin juna da kuma kyakkyawan zamantakewa don jiha ta dawo da sunanta na jihar zaman lafiya. Shi ko gwamnan jihar Borno Professor gana Umar Zulum har ma ya taɓo makasudin tashin tashina da ya haddasa rikicin Boko Haram a jihar ne kamar haka. Boko Haram insurgency in Borno state started. It was as a result of the protest against the use of helmets that had culminated into interface with the Nigerian police. And therefore, under no circumstances, this administration will allow such nefarious activities to happen again in Borno State. Ya ce rikicin Boko Haram ya dai samu asali ne a jihar Borno sakamakon zanga-zanga wasu suka yi kan yin amfani da kular fano wanda har ya haddasa rigima tsakanin su jami'an 'yan sandan Najeriya don haka wannan gwamnatin ba ta taba amincewa da irin haka ya sake aukuwa ba kuma ina baiwa jami'an tsaro umarni su nukushe duk wanda zai tada hankali a wannan jiha. I had a very obnoxious story. Some came outside Borno and made some of our indigents that they are here sponsored by some others to come and make a protest against the Nigerian military. I have immediately directed the Commissioner of Police and the Director of SS to investigate the matter to its finality. Ya ce a yau da rana na samu wani labari mai tada hankali inda aka ce wasu sun zo daga wajen Borno su kuma samu 'yan asalin jihar wanda suka shaida musu cewa wasu sun ɗauki nauyinsu su zo don su gudanar da zanga-zanga akan ƙin jinin jami'an sojan Najeriya. Ataki na umarci kwamishinan 'yan sandan jihar Borno da kuma daraktan jami'in tsaron farin kaya su binciki wannan batu kuma su tabbatar cewa an gurfanar da su. Ina kuma gargadin jami'an tsaron kar sai da su ba da belin irin waɗannan mutanen don ba za mu yadda a cewar gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum shi ma mai martaba shehun borno alhaji abubakar umar ibn garba el kanami ya ba matasan jihar borno ya yi kamar haka i must commend our youth for being calm and maintain peace throughout the protest ya ce dole ne mu yaba matasan mu kan yin yadda suka kame kansu suka kuma zaɓi zaman lafiya duk cikin wannan lokaci na zanga-zangan don mun ji abin da ya faru a wasu bangarorin ƙasar haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gai da Haruna Dauda biyu, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai gaba ya dawo da ci gaban labaran. babu wani sabon tallafin corona da gwamnati ke bayarwa amurka kafin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa a ranar talata a sabon mako mai zuwa duk da tattaunawar da aka kwashe watanni ana yi rashin jituwa tsakanin fadar white house da 'yan majalisar republican da na democrats an gaza cimma matsaya na ba da karin kuɗi ga iyalan amurkawa da kasuwanni da waɗanda suka rasa ayyuka duk da sababbin kamuwa da cutar da ake samu wanda ya haura dubu sittin zuwa dubu saba'in a wuni guda sama da ma'aikatan amurka miliyan takwas ne suka rasa ayyukansu kanin taimakon gwamnati na dala ɗari shida a duk mako ga marasa aikin domin tallafa musu ya zo ƙarshe a cikin watan yuli miliyoyin ayyuka ne aka yi asararsu a cikin annobar manyan kamfanoni da ke bada aiki kuma suna ci gaba da rage ma'aikata saboda rashin sanin tabbas game da farfadowar tattalin arzikin kasar zaben da yake kara gabatowa ya sa batun taimakon coronavirus na cikin wani yanayi na rashin tabbas a ƙarshe shugabannin musulmi da krista a sudan sun amince da yin aiki tare wurin kira ga walwalar addini a cikin ƙasar yanzu da aka hambar da gwamnatin umar al-bashir mai aƙidar musulunci kanu sun sanya hannu a wata yarjejeniyar zaman lafiya kwanan nan da ta hada da kalmar da ke cewa addini 'yancin ɗan adam ne a wani taro na wuni biyu da aka kammala a wannan mako shugabannin addini sun sanya hannu akan shirin zaman lafiya da walwalar addini tsakanin al'umman sudan kanin suka ba da kwarin gwiwar tattaunawa tsakanin al'umma da mutane daga addinai daban-daban babban bishop ɗin katolika a khartoum archbishop michael didi ya ce wannan shirin zai taimaka wurin samar da walwalar addini a sudan yayin da kasar ke buɗe sabon babi na rayuwa biyo bayan juyin juya hali da ya kai shugabannin sojojin kasar ga hambarar da bashar daga mulki archbishop didi ya ce shekaru talatin na tauye walwalar addini ya haifar da kyama tsakanin al'ummomi daban-daban a faɗin ƙasar kana ya ce ba kuma kai tsaye ne za a samu sauyi ba labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc To za mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda a jihar Dosu 'yan sanda suka samu nasarar damƙe wasu mashahuran barayan babura kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Haruna Mamman Bako ya haɗo mana. Rundunar tsaro ta jihar Doso ta sake abka waɗansu miyagun ɗiya da suka shahara wajen sace-sacen babura ko mashin-mashin da takan kai su halaka mai mashin ɗin. Gwamnan jihar Doso Alhaji Musa Usman ya kai ziyara ta musamman domin gani da idanu. Miyagun da 'yan sanda suka daɗe suna nema an sarɓike su a ofishin 'yan sanda na birnin Doso kuma ga abin da ya ce daga bisani. Abin da sa da nan da magarbanga na so ne kamar yadda muka saba yi mu zo nan bakin komisariya mu jinjina ma ma'aikatan komisariya wanda suka eh, cika aikin su tunda an ma muna shi ana kwacen moto moto ana tara ana an shi moto ana kashe mutane bisa moto a doke mashinkin su a tare shi to Allah sa eh, wannan kwararrun ma'aikata na polis sun samu son aza hannu gare su to da suka aza hannu gare su kuma kenan ya cancanci mu mu zo mu musu godiya mu jinjina musu shi ya muharin ta ya ga tamu nan ganga da mu da masu burkirar da kwaro su kuma al'umma ta jihar doso yanzu ina ƙara godiya zuwa gare su akwai goyon baya da aka kawo ma jama'an tsaro namu na ba da labari shi yasa aka samu aka sa hannu bisa wayannan mutane babban alkali mai shigar da ƙara a babbar kotun jihar doso ya yi wa manema labarai ƙarin bayani game da laifukan da ke rataye a kan waɗannan gaggan barayun. Il s'agit euh, éléments qui da taxi moto pour aller su waɗannan miyagun cikin dare ne suke wannan bannar kuma wani sa'ili da rana ta hanyar hawan moto don a kai su wani ƙauye cikin daji sai dai ana tahe sai su abka ma mai mashin ko ɗan kabu-kabu da ke ɗauke da su da yuka ko da waɗansu makamai akwai sadda suka aikata hakan har wani ya rasu a wani lokacin ko sun jikatar da wani har ma suna tunanin tamanin sun kashe shi haka wani bi sukan jima masu mashin din akalla sun kai hari so goma kuma bincike ya samu gano mashin guda shidda yanzu haka da jan kokarin jami'an tsaro daban-daban na nan doso kuma laifukan manya ne wanda sun ka aikata domin suna iya share shekaru talatin a gidan yari kuma kwason rai da rai kuma na hukuncin kisa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako, to idan maka koma Najeriya yayin da ake bikin Maulidi a faɗin duniya, gwamnatin jihar Neja ta saka wasu ka'idoji domin lamarin tsaro. Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da wannan rahoton. A ranar Alhamis ɗin nan ne sha biyu ga watan Rabi'ul Awal da dama daga cikin al'ummar musulmin duniya ke gudanar da bukukuwan maulidi domin murnar zagayewar haihuwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. A kan haka ne gwamnatin najeriya ta bayar da hutu a wannan rana to sai dai wasu daga cikin jihohin najeriya suka ɗauki matakin takaita bukukuwan maulidin a ciki har da jihar niger kamar yadda sakataren gwamnatin jihar niger alhaji ahmad ibrahim matani ya yi ƙarin bayani abin da ake nufi da ka san idan mutane suna fitowa maulud hmm. sukan bi hanya na su rufe eh, suna abin ga a ah, creating tension on the roads and all of that hmm. to saboda halin da muke ciki na tsaro da kuma wannan tanzoma da ya abin ga ya yadu a Nigeria ba masu abin da zai karo mutane su amfani da wannan dama su lalata mun halin tsaro da muke ciki ko da yake dai gwamnatin jihar Niger ta bayar da wannan sanarwa a ƙurarren lokaci bai hana shugabannin shirya maulidin yin biyayya ba in ji ɗaya daga cikin shugabannin a jihar Niger liman shehu rimaye. Madangane da maganan cewa ba za a yi rali ba kowa ya maulidin shi gida wannan za mu bi umarni wani kakkamanta cewa a in har ya zama haka za mu bi umarni ce da barliyancin juma'a mun kasance mun yi jimo'o'a da yawa an ce kada a yi taro kuma mun bi umarni. Tun da farko dai a wata sanarwa da gwamnan jihar Niger ya fitar ta nuna fatan alheri ga al'ummar musulmin tare da nuna buƙatar ganin sun dage da addu'o'i a wannan rana domin samun ɗorewar zaman lafiya a Najeriya. A gai da na ba tsari. Masu sauraro kada a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin, sai kuma kilohas dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo VOA Hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci hukumomi su sake nazarin dokar da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa na dandake waɗanda aka samu da laifin fyaɗe dokar da ta samu goyon bayan 'yan fafatuka. Sai dai gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana cewa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen aiwatar da wannan doka da kuma kare hakkokin waɗanda ake zalunta. A cikin hirarta da shirin domin iyali, kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta ce an kafa wannan doka ne bisa la'akari da munin laifin da kuma bukatar daukar matakin da zai zama ishara ga masu wannan hali. ta majalisar ɗinkin duniya ai mutane ne can na ƙasar waje mu kuma abin da ya dame mu a nan afirka a najeriya shine ya dame mu kuma abin da muka gani cewa ya kamata kuma jama'ar mu suna so shine za mu aikatar kowane laifi ai akwai gurbin abin da ake yi amma kuma tun da dokoki ne idan akwai dokar da aka yi aka ga cewa jama'a suna korafi akan wannan doka ko kuma suna ganin cewa hukuncin da ake yi bai musu daɗi ba suna ƙoƙarin su ga cewa an yi hukunci mai tsanani wanda zai zama shine izina to dole ne za mu saurari mutanenmu kuma dole ne za mu ga cewa an duba wannan doka an yi mata gyara domin me saboda watan ka ce ka wani sassauta ni kullum abin da nake tambaya shi ne shin ana duba wanda ya yi wannan ana sa a bashi muhimmanci shin kuma wanda aka yi mafa menene zai sa a ce dan shekara 60 70 ko 50 ko 30 ya je ya bata yan wata uku ko shekara ɗaya ko shekara biyu wasu ma ƴaƴan ko baki ba su da shi su ba su da yanci a tsarin dokar eh, majalisar ɗinkin duniya a fitar musu da shi shine muke tambaya ita wannan mata da take mana wannan katsalanda domin zan ce maka katsalandan ne saboda mu muna yi a yanda ya daidaice mu yanda jama'a mu suke so kuma yanda muka ga cewa ya dace a fitar da kowa hakin shi hajiya ba kwa ganin kila zai yiwu tana tunanin cewa kamar ilan an dandake mutum shi kenan kuma an kashe rayuwar kamar za a ce an shiga eh, hakkin bil'adama to ai ba haƙƙin da aka fi shiga fiye da wanda yar da za a lalata wadda batta da baki wadda bata iya tafiya ba wadda nono take sha tana gaban uwarta ko tana kwance a cikin ɗaki aje a ɗauke ta a lalata akwai wani cin zalin da ya fi wannan akwai wani kashe mutum da ya fi wannan a cikin irin wannan fayyanayin zaka ga cewa wa'yansu 'ya'yan ma har sun riga sun mutu domin kada ka manta cewa ko a jihar kaduna akwai 'yan shekara shida da aka iya ma irin wa'annan ta'asa ɗin kuma aka je aka yi da gawarta to saboda haka su ma kansu suna da yancin rayuwa kamar yadda aka ce bil'adama yana da yancin rayuwa ko kuma suna da yancin a kare musu hakinsu a kare musu mutuncinsu suna da yancin eh, su girma da walwala da komai a cikin al'umma saboda menene za a ce mutum zai je tashi eh, ya je ya bata su ya bata musu rayuwarsu wannan tabo ne har abada kuma ƙananan yara zaka ga cewa shekara shida shekara goma da sauransu kuma sannan zaka ga cewa wasu in aka riga aka bata su fa an bata musu rayuwarsu har abada kuma tabo ne wanda ba zai taba goguwa ba sannan banda haka nan wasu in ma ya taba ah, tsarin jikinsu na wajen haihuwa da sauransu ko da nan gaba suka girma suka tashi suka aure sai kaga cewa har abadin duniya ba za su iya samun su ma 'ya'ya ba saboda haka duk waɗannan abubuwan muke dubawa na tabbatar da cewa ah, duk wanda aka duk wanda wannan an kare mata hakinta an tabbatar da cewa Ah, shi kuma wanda ya yi an yi mishi daidai hukuncin da ya kamata a mishi a ah, to in an dandake shi sai ne ai ba wani abu ne saboda shi ma ya dandake 'ya'yan da ya bata Hajiya kuna nufin ah, ba ku jige zau ba musamman wasu suna ganin da zaran aka ce kasashen duniya sun sa baki akan abin da ya shafi Najeriya sai ga abu nan da na ya sauya. Kenan wannan kalami na wakiliyar Majalisar dinkin Duniya ba zai sauya wannan doka da aka riga aka samu ta hannu ba? Ai ba gudu ba ja da baya. Zancen sauya wannan doka ina tabbatar maka kaga ita wannan wakiliya za mu ci al'adunmu ya bambanta da nasu sannan saboda haka yanayin zamanmu ya yi bambanta da nasu kuma mu a yanda muke gani idan muna sauraron mu kuma muna ganin cewa duk abin da aka yi da kuma gyaran da aka yi na doka akwai hujjar da ya sa aka yi ba ma ɗauka kawai mu zauna mu ba hujja ba wani abu so saboda haka kaga dole ne yadda su ma suke cewa kare hakkin ɗan adam to su ma waɗanda aka zalunta dole ne mu ma mu kare su sannan kuma waɗanda suka yi zalunci dole ne mu hukunta su ya zuwa yanzu dai ita wannan doka ta ku ta riga ta gama nuna a iya cewa ana jiran fara aiki ne an riga an fara aiki da ita a in Allah yadda muna fatan cewa duk waɗanda suke nan da aka kama idan aka kai su kotu mun tabbatar cewa doka za ta yi aikinta kuma muna nan muna bin sawu da duk waɗanda aka zalunta ko kuma aka ci zarafi irin wannan in allah ya yarda muna nan muna bin sa duk wanda aka yanke mu wannan doka jihar kaduna za ta aiwatar da wannan doka akan duk wani wanda aka yanke mu wannan wani sako za ki aiki a ƙarshe a madadin gwamnatin jihar kaduna game da wannan magana ta fyaɗe da kuma tsarin da kuke na kawo ƙarshen shi to ni kullum abin da nake cewa shine mu ci gaba da kula da mu muna kare su muna duba su kada mu bari a ci zarafin su sannan mu dawo muna inda na sani na farko kenan na biyu ya kasance cewa idan har wannan abu ya faru to da allah muna son jama'a su daina sa baki inda gwamnati ta riga ta ɗauki nauyin duk wani abu a bari doka ta aikinta babu zancen na yafe ba zancen na riga na janye ba kuma zancen cewa a'a ana ganin talauci ne a waɗanda aka yi ma a ɗauki kuɗi a basu saboda idan ba a hukunta ba wanda aka bari dinna yana yawo ba fa zai bari ba zai ci gaba ne saboda haka a bari a hukunta wanda ya aikata sannan na karshe kuma ina fata cewa duk wani wanda yake da ruwa da tsaki a cikin harkar tabbatar da adalci idan aka yi zalunci to da Allah da annabi ya yi abin nan tsakanin shi da Allah daga mu kanmu eh, gwamnati da jami'an tsaro masu bincike da asibitoci masu bincike da kuma kotuna masu zartar da hukunci muna fata cewa duk wannan matakan za a bi su dalla-dalla kuma za a ba mai hakki hakkin shi kuma za a ba mai gaskiya gaske shi A nata bayanin, 'yan gwagwarmaya Maryam Yahaya Sani, shugabar wata kungiyar mai zaman kanta da ake kira olmahari Foundation, mai fafutukar kare hakkokin marasa galihu ta bayyana cewa wannan matsayin na majalisar ɗinkin duniya mai da hannun agogo baya ne. bayan mun riga mun yi faɗa mun bi mun bi titina titina mun yi yaƙi da wannan yanzu kuma an kafa mana doka kuma wasu suna so su zo su sa mana hana ruwa gudu akan irin wannan al'amari gaskiya wannan abu mu za a maida mu baya kuma dokan da muka roka aka yi mana aka sa mana hannu muna farin ciki da shi amma hajiya ku kuna ganin wannan doka za ta iya wani alfanu wajen dakatar da fyaɗen ne don suna ganin kamar kada da a zo a bata goma ne ɗaya bata gyaru ba ina so in tabbatar maka da cewa duk wanda aka yi mishi wannan abu aka yi ma mutum ɗaya in Allah yarda an gama fyaɗe a Kaduna state saboda jama'a za su ji tsoro ai dama rashin daukan dokan kenan shi yasa zaka ga al'umma suna ci gaba da yin laifuffuka yadda suke so in ka je wani kasan aka ce su kamar dokokin titi saboda ana ɗaukan tsauraran matakai zaka ga ba wanda yake da wasa da wannan dokokin musamman irin su saudiya amma anan zaka ga ana abin nan saboda ba a ɗaukan doka akan irin abu akan titi to amma yanzu aka fara gwadawa aka ga an gwada mutum ɗaya tabbas lallai wannan wallahi mutane za su shiga taitayensu. ita wakiliyar majalisar ɗinkin duniya a najeriya tana magana ne na cewa da za ku samar da wasu hukunce-hukunce a najeriya wanda tsananin su bai kai wannan ba su dan zama suna firgitarwa ga masu fyaɗe maimakon wannan wanda kama ana ganin za a lalata rayuwa wanda aka dandake yaushe kuma an sha gwaji domin an kama mutum zaka ga idan ya fada hannun yan jarumai da gora zaka ga an mushi duka ya irin an abin nan an mushi duk abubuwan da zai tsorata amma gobe zaka ga wani ya sake yi saboda musamman zaka ga yayi kuma idan yayi suna ma kannin su fyaɗe baba yana ma 'ya'yan shi fyaɗe duk wannan sai a ce abin an sa musu ido an gani idan aka gwada bamu wanda zai sake mu kan mun yi kuka kuma an an samu na saboda mun shiga titi titi mun yi koke a gidan rediyo mun je kotu mun je ina ne duka saboda a yi mana kuma yanzu an sa mana doka kuma wasu suna so su yi mana katsalanda a cikinsa. wato hajiya kuna nan akan baka ku kenan ta ita wannan doka ta ci gaba da aiki a'a mun muna nan tabbas a ci gaba da wannan doka muna farin ciki da wannan doka kuma Allah ya bada ikon aiwatar da wannan doka kuma wannan doka in Allah ya da zai kawo ƙarshen ah, fyaɗe a cikin jihar Kaduna musamman jihar Kaduna abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan maɗaukakin komi ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu kwamishina ma'aikatar harkokin mata ta jihar kaduna hajiya hafsat muhammad baba da maryam yahaya sani shugabar umma hairi foundation mai fafutukar kare harkokin marasa galihu da kuma wakilinmu isa lawal ikara da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma cibahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. To Sarfilo a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa manema labarai a jiya Laraba cewa ƙuri'un da yake samu a jihohi da ake kira filin daga sun haura manyan binciken jin ra'ayi da ke nuna tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden na kasashe. Adadin ƙuri'un jin ra'ayin suna da kyau, amma baka ganin adadin ƙuri'un na ainihi, in ji Trump a lokacin da yake jawabi a otal ɗinsa a Las Vegas kafin ya tashi zuwa Arizona domin gudanar da tarukan kamfen guda biyu. a hali da ake ciki kuma yayin da ake ci gaba da yakin neman zaben shugaban kasa a amurka shugaba donald trump ya bankaɗo wasu sakonni email da ba a tantance ba da ake zargi na dan joe biden dan takarar democrat ne da zimmar ba da mamaki a watan oktoba lamarin da ka iya sauya batun takarar baki daya lauyan trump rudy giuliani shine bankaɗo sakonnin da ba a tantance ba da ake ganin an ɗauko su ne daga kwamfutan tafi da gidanka na ɗan Joe Biden da ake kira Hunter Biden. Mamban hukumar daraktocin kamfanin makamashi na Prisma mallakar wani ɗan kasuwan Ukraine a lokacin da mahaifinsa ke mataimakin shugaban ƙasa Obama. Masu sauraro a nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku dosa abokan aikin mu ɗauke da wani shiri na musamman wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishin mu na jamhuriyar Nijar. kafin mai sallama muna ta iyalan iya kuma do a tiku umar mai Taya da alhaji abubakar boboi jijiwa sardaunar rabadu murnar ɗaurin auren 'ya'yansu sablutan la'atiku abdulhafiz da amaryarsa fatima abubakar jijiwa wanda za a yi gobe juma idan allah ya kai mu da karfe biyu na rana a garin fufure da ke jihar adamawan najeriya allah ya ba su zaman lafiya da zuriya ɗaya ba yanzu a madadin baba ya kuma kirin ta yana gabatar da shirin da kuma ci ba dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Ni fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya salamu alaikum